بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسرتنا وعيدنا وقال ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وبعد عبادات إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا قول شاف من جوات الربيع الأول هجر الله صلى الله عليه وسلم من ليلة في بثلاثين بقي وما شرين بيو جوات شاف ميلادية لبيد بوم شابير وأن مجلس نامو وأن مصلاتي مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإن مكي كرم تلتم مسائل الجاهلية التي خالف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية لا الإمام بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى wannan kuma shi ne majalisun mu na ashirin da takwas za mu tashi a mas'alatu saminatu mas'ala ta saba'in da takwas a cikin mas'aloli guda 128 da malam ibnu abdul wahhab rahmatullahi ta'ala alaihi ya tattara mana su waɗanda yake bayani akan al'adu da miyagun akidu da miyagun ɗabi'u da al'adu da ta'adoji na jahiliya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko a annabi sallallahu alaihi wa sallam da alqur'ani da sunna domin ya zo ya tsakake al'umma daga barin Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ما ليتي المسألة الثامنة والسبعون مسألة سبعين تقص دعواهم تناقضهم في محبة الله daga cikin abin da mutanen jahiliya suka banta da su akwai mas'ala ta tanaquduhum fi mahabbati ta'ala sun kasance suna da tukka da warwara a game da san Allah suna riya suna san Allah amma duk abinda Allah yake so su kuma ba sa so ita soyayya tana da ka'idoji tana da dokoki tana da sharuɗa shi yasa malamai suke cewa المحبة لا تحد بتعريف لا تحد بحد ولا تعرف بتعريف فتعريف فحدها وجودها in aka ce al-muhabba soyayya to ita ba ta da wani definition ba ta da wata ma'ana dunkulalliya da za a ce ai soyayya ita ce kaza da kaza da kaza a'a fa hadduha wujuduha in akwai ta to an samu ma'anarta iyaka tana da alamomi tana da sharuɗa tana da hukunce-hukunce tana da ababen da take gadarwa so daga idan aka ce akwai soyayya tsakanin wane da wane to akwai abubuwan da ake son a gani waɗanda su ne za su gaggata wannan soyayya ko su ƙaryata ta in aka ce akwai soyayya tsakanin wane da wance to akwai ababen da su ne za a kalla sai su gaskata wannan soyayyar ko kuma su karyata to wannan abin da ya shafi mutum da mutum kenan to haka su Allah subhanahu wata'ala soyayyar da bawan Allah zai ce yana ma Allah to tana da ka'idoji tana da sharuɗa tana da dokoki tana da alamomi idan an samu waɗannan sharuɗan sun cika an samu waɗannan alamomin sun bayyana to yi eh, tabbas wani masoyin Allah ne yana san Allah to ya rage kuma tunda yana san Allah shi kuma Allah subhanahu ta'ala shi ya so shi ɗaya daga cikin salaf yana cewa al-mushkilatu laysat an tuhibba Allah laysat al-mushkilatu an tuhibba Allah innama al-mushkilatu hal yuhibbuka Allah ba matsala bace kace kana san Allah amma matsala ita ce shin kana san Allah na son ka to kai abin da za ka yi ka ce kana son Allah da baki yana da sauki amma sharɗa da dokoki da ƙa'idoji da alamomin da za a kalla a tabbatar da wannan soyayya da ka faɗi da baki ta gaske ce ko ta ƙarya ce to a nan ake shan bambam a nan ne ake shan wahala domin akwai waɗanda da baki suka riya suna son Allah amma aikin su ya karyata soyayyar da suke ma Allah soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi kuma hada take da san Allah me san Allah to wajibi ne so Annabi sallallahu alaihi wasallam to su a jahiliyya Yahudawa da Nasara sun yi ikirarin cewa su masoyan Allah وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه da yahudu da nasara suka ce su abna'ullah wai su ƴaƴan Allah ne wasu wal iyadu billah wa ahibba'uhu kuma masoyan Allah ne sai Allah ya musu raddi ce qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq ce ƙarya kuke Allah bai da da bal antum basharun mimman khalaq ku mutane ne daga cikin mutanen da Allah ya halitta inda za a gane ku ba masoyan Allah ba ne, to bali mai yu'azzibukum bi dhunubikum in ku masoyan Allah ne me yasa Allah yake azabtar da ku da zunuban kuna saba ma Allah kuma Allah shi kuma shi ya azabtar da ku tun a duniya ضربت عليهم المسكنة ضربت عليهم المسكنة وضربت عليهم المسكنة an doka musu an buga musu kaskanci duk inda yahuda suka je sun kaskanta to sirriya cewa sun masoyan Allah ne amma kuma ba sa bin abin da Allah yake so mun gane sharadin soyayya ka so abin da wanda ka ke so da abin da ka ke so to kai ma ka so shi sannan kuma za ka rika ma ka da'a duk abin da masoyin ya ce ka yi za ka to shine sai malam yake cewa da'awahum mahabbatan bani mutanen jahiliya sun kasance suna iya cewa suna san Allah a tarkihim shar'ahu amma kuma sun bar Allah suna san Allah amma an ce su bi abin da Allah ya ce ayi ba ta yi to ina soyayya fa talabahum Allah bi qawlihi shi Allah madaukakin sarki ya neme su da faɗinsa da ya ce qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ce qul ka ce musu in kuntum tuhibbuna allah in da gaske da kuka faɗi da baki kuka ce kuna son Allah to fattabi'uni to ku bi ni me son Allah zai ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ko wanda yace shi masoyin Allah ne yana son Allah yana son Annabi sallallahu alaihi wasallama to za a ganshi gaba gaba wajen biyayya ga Allah za a ganshi gaba gaba wajen biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama to shine sai Allah madauki zaki yace fattabi'uni kubini me san Allah ya bi annabi me san annabi sama ya annabi sallallahu alaihi wasallam a ganka kai ne gaba gaba wajen aiwatar da sunnarsa duk abin da aka ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne in kai masoyin sa ne to za a ga kai ne farko a gaba gaba wajen aiwatar da wannan abin da aka ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai Allah ya musu alƙawari ya ce yuhibbukumullah in kuka ba annabi sallama a matsayin kuna san Allah to yuhibbukumullah Allah zai so ku sannan wa yaghfir lakum dhunubakum sannan ya gafarta muku zunubanku kaga riba ne kun ga can an ƙaryata su dama sun ce da Allah ya ce falima yu'adhibukum bi dhunubikum in kuma masoyin Allah ne to me yasa Allah yake muku azaba da zanubanku sannan kuma nan sai ya ce yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in kuna san Allah ku bi annabi in kun bi annabi Allah zai so ku bayan Allah ya so ku kuma zai gafarta muku zanubanku Allah baya barin masoyinsa da zunubi Allah baya barin masoyinsa da zunubi wannan ita ce ka'ida to sai malamai suka ce san Allah da ma'aikin Allah na da ka'idoji daga cikin alamomin soyayyar da kake ma Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallama at-ta'atu lahum zaka zama kai ne gaba gaba a gaban a wajen yi musu da'a da an ce wannan abin na Allah ne Allah ne ya ce a ayi manzon Allah ta sama ne ya ce yi, to za a ga mutum a wajen gaba gaba wajen yi an yi istinbati da wannan aya in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in kun ce kuna son Allah to ku ba annabi bin annabi bin Allah ne ba yadda za a mutum ya ce yana bin Allah amma baya bin annabi ba yadda za a mutum ya ce yana bin annabi amma baya bin Allah haɗa suke in kai biyayya ga Allah man yuti'ir rasul faqad ata Allah duk wanda yayi ma annabi biyayya to Allah ya mawa inji Allah subhanahu ta'ala. man yuti'ir rasul faqad ata Allah duk wanda yayi ma annabi biyayya to Allah ya ma biyayya so daga wannan ita ce alama farko fa da za a gane kai masoyin Allah a ganka kana jin abin da Allah ya ba za a ganka kana cin haram ba domin Allah ya kyamaci haram ba za a ganka kana zalunci ba ba za a ganka kana cin amana ba ba za a ganka kana zina ba ba za a ganka kana duk zunuban da Allah ya hana ba za a ganka kana yi wannan ita ce alama ta farko da'atullahi wa rasulihi alamatu muhabbatillahi wa rasulihi alamar san Allah da manzansa ita shi ita ce yin biyayya ga Allah da kuma manzansa wannan ka'ida ce a zamantakewa ma ta mutane ta mutun da mutun mawaki yace ta asil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadha la'amri fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu inna al-muhibba liman yuhibbu muti' inna al-muhibba liman yuhibbu muti' asil ilaha kana saba ma Allah wa anta taz'umu hubbahu sannan kuma kana iya cewa kana san Allah yace hadha la'amri fil qiyas badi'u ce wannan sabon abu ne gaskiya a kwakwalwa ni ban taɓa ganin irin wannan ba mutum ya ce yana san Allah amma kuma yana saba ma Allah lau kana hubbuka sadiqan a afatahu da san da kace ma Allah da gaske ne to da kai ma Allah biyayya innal muhibba liman yuhibbu muti'u lalle wanda yake son wani to yana ma wanda yake son biyayya duk abin da masoyi ya ce a yi to za ka ga masoyinsa na yi ba ya masa to Allah ya ce a za kai kuma ba ka yi ina soyayya wani mai hikima ce man yadda'i hubban nabiyyi wa lam yufid min hadihi fa safahatun wa awwalu والحب أول شرطه in kana كان حقا طاعة ووفاء Kana cewa kana san النبي sallallahu alaihi wa sallam amma kuma kana تابع masa. ba ka shiryatuwa da abin da annabi sama ya ce a yi ba ka yi sai wannan karshe ne kuma wannan hauka ne ai ita soyayya farkon sharaɗinta da wajabcinta in dai da gaske ake yin ta ba'atun wa wafa'u to a yi biyayya kuma a cika alkawari a cika ma masoyi abin da yake so kaga wannan kenan sannan daga cikin alamar san Allah hubbu ma yuhibbuhu Allah san abin da Allah ke so duk abin da Allah ke so to kai ma ka so wa bughdu ma yubghidu Allah sannan da kin duk abin da Allah ke ki duk wanda Allah ya ce yana son shi to kai ma ka so shi alamar soyayya ce in Allah ya ce yana son wani to kai ma ka so wani in ya ce yana ƙin wani to kai ma ka ƙi shi wallahu yuhibbu al-mu'minin wallahu yuhibbu as-salihin wallahu yuhibbu al-muttaqin Allah na san mummunai wallahu yuhibbu inna Allah yuhibbu as-sabirin inna Allah ma'a as-sabirin Allah yana tare da masu hakuri masu takawa masu imani mutanen kirki Allah na san su to kai ma ka so su kar ka zama kana cin wani daga cikin masoyan Allah ko ba daya duka kaso wannan nan wasu daga cikin alamomi ke shakul muhabbati an kuwa fi kamar tuhibbu ala muhabbatihi bila isyani sharadin soyayya ka dace da abin da masoyanka yake masoyinka yake so ba tare da ka saba masa to da ke in Allah ya ce yana son wani to kai ba ka so shi in Allah ya riƙe wani ya ce masoyinsa ya to kai ma ka so shi wannan alama ce ta san Allah to su a jahiliya sun kasance sai su ce suna san Allah amma kuma duk abin da Allah yake so ba su so sannan duk abin da Allah ya ce a yi ba sa yi duk shara Allah ga baki dai ka ta suke ba su biyayya to ina soyayya take ana kaga wannan ba soyayya ba ce faɗi ne dai a baci to kamar irin yau da ake ciki irin rayuwar da muke ci muke ciki yau wanda suke riya suna son Allah da ma'aikinta suna da yawa amma inda ake tantancewa shi ne a wajen aiki wane ne ya biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda duk manzon sama ya ce ai yana gaba gaba wajen yi shikenan ya tufafin manzon Allah sama yake kai koyi da shi ya suffan manzo Allah sama take kai koyi da manzo Allah wasallam ya manzala sama yake mu'amala da mutane ya yake ciniki ya yake mu'amala da makwabtansa ya yake zama da iyalansa ya yake mai ƴaƴansa tarbiyya eh? duk kai koyi da wannan to alama ta farko kenan ta san annabi sallallahu alaihi wa sallam alama kenan ta san Allah da ma'aikinsa to wannan aqida ce ta mutanen jahiliyya su ce suna san Allah amma kuma ba sa ma Allah biyayya su ce suna son Allah amma kuma suna saba ma Allah su ce suna son Allah amma da abin da Allah madaukakin sarki yake so to su ba su to wannan ita ce mas'ala ta 78 al-mas'alatu at-tasi'atu was-sab'un mas'ala ta 79 i'timaduhum 'ala al-amani al-kadhiba mutanen jahiliya sun kasance suna dogara 'ala amanin amani akan burace-buracen karya. abinda balarabe ke ce mashi ahlamul yaqaza ahlamul yaqaza mafarke mafarken farke mutum yana farke idan shi bi amma yana mafarki shikenan kawai mutum a layin shi kawai yana zaune bai da aikin yi bai komai shi ba ɗalibi ba komai bai yi sai ce shi so yake ma ya zama shugaban ƙasar Najeriya kan wannan wannan al'amarin kazi ba ne abu ne da kasan kai ma ba zai yi ba ƙarya kawai ƙwaƙwalwar mutum take haɗa masa to shi na ke ta masa al'amanin kadiba ko ce masa ahlamul yaqaba mutum yana mafarki amma yana farki amma yana mafarki ba bacci yake ba amma yana mafarki ka ga ma gara mafarkin bacci don mafarkin bacci wani zubin yakan zama da gaske amma a farke mutum yana farke ya rika mafarki kai abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba to sun kasance suna dogaro akan burace-buracen ƙarya mutanen jahiliya burinsu duk burace-buracen ƙarya to shine sai ce himul amaniyal kadibata sun kasance suna da burace-burace na ƙarya a jahiliya ka qaulihim lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda Kamar magana da yahudawa suke cewa lan tamassana an-nar ai wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'duda sai wasu kirgaggun kwanaki malaman tafsiri suka ce ai bi qadri al-ayyam allati abadna fiha al-ijla gwaggwadon kwanakin da muka bauta ma dan maraki kun san annabi Musa alaihi salatu wasallam yana cin annabawan da suka sha wuya annabi Musa alaihi salam Allah ya gayyace shi ya je su gana da Allah a dutsen da ake ce mishi Turu Sina'a ko kuma turi sine dutse ne yana nan har yanzu sananne yana kasar masa suna da goda tsakaninsu da filin. sina jiha ce a masa akwai dutsen da ake ce masa turi sine Allah ya faɗi mana ya faɗan mana wa shajaratan takhruju min turi sina bi تنبت بالدهن وصبغ للآكلين sannan kuma Allah ta'ala ce wa tini wa zaituni wa turi sini wa hadha albalad alamin su uku wa tini wa zaitun wa turi sini wa hadha albalad alamin wa tini wa zaitun nan aka haifa annabi Isa alaihi salam wa turi sinin annabi Musa shi kuma Allah yake bayani kansa wa hadha albalad alamin sannan shi Makka Allah ya faɗa annabawa guda uku da wuraren da suka rayu to Allah ya gayyaci annabi Musa alaihi salam domin ya je ya gana da ubangiji a wannan dutsen da ake ce masa turi sini ko turi sina shikenan sai aka samu wani shedani shedani yana zaune da annabi Musa alaihi salam amma da munafinci a zuciyarta sai kawai ya ce ma mutanen banu Isra'il mutanen annabi Musa alaihi salam su tattaro kayan gwalagwalan matansu zai musu wani abu shikenan da aka tattara gwalagwalai shikenan sai ya haɗa ya sassaka musu wani ɗan maraki sai ya zuba waɗannan gwalagwalan a cikin ɗan marakin nan da ya sassaka shikenan sai ya masa wani abu kamar remote kamar remote control haka yana latsa shi in yana latsa shi sai ɗan marakin ya rika ya rika ƙara yana wasu saututtuka shikenan sai ce haza ilahu wa ilahu musa fa nasiya kuna can kuna ta annabi Musa ya tafi yana shirman shi ai ga ubangiji shi ne ya tafi da jiwa yana neman wani ubangiji ya manta shikenan kawai sai aka kuma ana bauta ma dan baraki kowa ya dau ganga asalin ganga kenan addini shida ka dau ganguna ana bauta ma dan baraki ana rawa ana kiɗa asali kenan shikenan النبي هارون شيء النبي موسى يبرد يا إيه مسوا أذي يا إيه مسوا أذي سخي كيفش شيء نسي كاليس ما يدي يا أم فكر فينسا فذاك النبي موسى عليه السلام الله يباشي لاباري تندك شام وما جلق عن قومك يا موسى قال هم أولاي على أثري وعجلت إليك ربي لشرطة sallah ce qad fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika wa adallahum as-sami ta baka san abin da ke faruwa ba mun sani ai samir yana can ya batar da mutanenka ya sa su bautar ya sa su shirka ya sa su bautar gunki annabi musa faraja musa ila qawmihi ghadban asifa annabi musa ya dawo a a cikin tashin hankali da bakin ciki ai ma Allah ai ma Allah kishiya to ba bala'in da ya fi wannan Allah ba zai haƙuri da wannan ba ka ɗau wani abu na Allah ka ba wani Allah baya haƙuri da haka to daga annabi Musa ya fushi ya dawo allunan da Allah ya rubuta masa a taurama bai san lokacin da ya wurgi da su ba saboda fushi wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi ya wurgi da allunan ya je kama harun ce Allah tattabi'ani afa asaita amri ce da kaga sun lalace sun zama mushrikai me yasa baka bi ba ka kyale su ka zo ka faɗa mini kama shi na girgiza kansa ce dan uwa kada kuma ka ban kunya a gaban su mana na sha wahala na musu wa'azi ba su ci ba na ji tsoron kaɗan raba al'umma gida biyu shi yasa na jira sai ka dawo yanzu tun daga shi yanzu Allah ya da kai shi ke nan sai a yi masa mai hukuncin da za a masa to wannan shine suke cewa wai wannan gwaggwadon kwanakin da suka yi kwana arba'in ne kwana arba'in ne suka suna bautar bautar dan maraƙin to sai suke cewa wai shine su ne gwaggwadon kwanakin da Allah zai musu azaba a wuta daga nan kuma za su shige aljanna shine lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda suna cewa ai wuta ba za ta shafe mu ba sai kirgagun kwanaki al-ayyamul ma'duda dinnan sune 40 yawma kwana 40 ai bi qadri al-ayyam allati abadu fiha al-ijla gwargwadon kwanakin da suka bauta ma gumaka suka bauta ma dan to kaga wannan buri kana taba ma Allah amma sai ka ce aka wuce ai ba za ka shiga wuta ba wannan al'amarin likadi ba ne buri ne na karya, mafarkin mafarkin farke ne kake Allah ya tanadi wutarsa kuma ya ce la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in shi wallahi sai na cika wuta ma il da mutane da aljinnu to kuma sai mutum ya ta saba ma Allah kuma shi ma yana cikin mutane kuma sai ce ha ila ai ai wanda shiga wuta ba ko ya shiga yan kwanaki zai kaga wannan buri ne na ƙarya to haka duk mutumin da zai zo bai bin Allah amma yana jin kawai aljanna ta ce ko kuma a juya mushi addini a bashi ta baibai aji maguzanci ake karantar da shi amma ana ce masa musulunci ake yi maguzanci ake karantar da shi maguzancin hakika sai kuma a nuna masa cewa shine musulunci kuma ya ki tsayawa ya koyi addinin Allah wanda Allah ya aiko manzo Allah ta sama da shi to kaga wannan wannan wannan shi ma buri na ƙarya yake makanta yi kama da waɗancan mutanen masu cewa lan tamassan namu illa yaman ma'duda a'a shi bawan Allah musulmi na gaske jajircewa yake yi. kullum kai sallah kuma kana jin tsoron gamuwarka da Allah kana azumi kana jin tsoron gamuwarka da Allah me kuɗi ne kai kana zakka kana jin tsoron. duk da'ad da kake ma Allah ba za ka baka dama ka ce ai aljannan nan sai kun shige ta ba kana yi kuma kana jin tsoro shine bainal khawfi war raja'i kana fatan Allah ya amsa maka amma kuma kana jin tsoron kada fa kila aikin nan da kake yi Allah bai ma amsa to wannan mummuni kenan na gari kana bin Allah kana nisantar abin da Allah ya haramta a daidai lokacin kuma kana fatan Allah subhanahu ta'ala ya karba maka abin da kake na ibada sannan kuma Allah ya tsare ka daga shiga wuta kada Allah ya bata aikinka domin akwai da yawa mutanen da suke ma Allah amma kuma Allah bai karban da'ar su ba su cancanta Allah ya amsa ba su cika sharadi ba to ka ji tsoron haka amma su yahuda mutanen jahiliya sun kasance suna da irin wannan burin na ƙarya sai ce na kai ba su ba wuta sannan wa qaulihim da fadin su da suke cewa lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara sai Allah ta'ala ya musu raddi yace tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin yahudawa da nasara suka zauna suka ce ai ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ko nasara ko kirista shi yasa ma a gidan rediyo aka rubuta tambaya wani aka ce aka kuma ya ce mutum da gidan uban shi wa aljanna gidan uban shi to daga dole su shige ta ha ai aljanna yan cikinta suna da kamacin a duniya ana gane yan aljanna kamanninsu a duniya suna da kama ba abin da ke da suke da yahudawa ba sannan aikinsu bai kama da na yan aljanna ba to sai kaga wannan ma buri ne na ƙarya ne da dukul aljanna ta illa man kana na wala fara ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zama bai gude ko ba nasari kaga wannan ma buri ne na ƙarya to haka duk mutumin da zai zo ya tsare baya bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi son zuciyar shi yake bi abin da ya ga dama yake aikatawa sannan kuma ya rika wai aljanna zai tafi to wannan yana da kansa ne wallahi yana da yaudarar kan sani. wani ma shirka fa yake wani a shirka zai mutu shirka zai mutu akwai taɓe wadda fi mutum ya shiga cikin bala'i ana kashe shi za a kashe shi amma yana faɗin sunan wani ba Allah ba yana kiran wani ghairullah wanda shi da kake kiran nan shi ma kashe shi aka yi kai da kanka ka faɗi cewa an kashe shi ne sannan kuma ka zo kai ma za a kashe ka kana faɗin sunan shi kana kiran shi me zai ma to abinda aka yi akai tayi na akai tayi akai tayi Allah dora mutane ba akan addini ba to daga sai mutum ya ta addu'a Allah ya tsare shi to wannan dabi'a ce ta mutanen jahiliya المسألة الثمانون مسألة تتمانون غلوهم في الأشخاص ƙetare iyaka a game da mutane ƙetare iyaka a game da mutane ɗaukar wani matsayi na mutum a ɗauki mutum a bashi matsayi na annabi amma ɗaga shi a kai shi a matsayin Allah yake shi ne algulu algulu fil ashkhas kenan asali Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam gabaki ɗayansu a matsayin ɗan adam amma Allah ya fifita wasu kan wasu ya sa wasu su zama manzanni a cikin mutane babu wanda ya kai annabi ko manzo daraja wannan shine mataki na ƙarshe da Allah zai zaɓi mutum ya kai shi shi yasa ma Allah ta'ala ya ce Allahu alamu haifu ya ja'alu risalatahu Allah shi kaɗai san inda yake sa manzancinsa sannan mai waƙe busiri yana faɗi a burta sai yana cewa abin tabarakallahu ma wahyun bi muqtasib tabarakallahu ma wahyun bi muqtasib ba za ka yi ta aiki dan ka zama annabi Allah ya ma wahayi ba sai mutum ya zo ta wata ibada ya tabauta ma Allah ko ina yi ne ko Allah zai mai da ni annabi a Allah alamu haifu ya ja'alu risalatahu to matsayin farko kenan ba matsayin da Allah ta'ala zai sa mutum da ya fi matsayin ya bashi ya mai da shi annabinsa ko ya mai da shi manzansa mai biya masa shine manzila ta siddiqiyya Allah ya zaɓi mutum ya mai da shi siddiqinsa siddiƙi ɗan gaba-gaban annabi ce na shi ya sa wasu annabawan ma bayan Allah ya siffanta su da annabta kuma sai ba su matsayin siddiƙai kama annabi ibrahim alaihi salam wasu kun kitabi ibrahim inna hukar na siddiƙan nabiya annabi ibrahim sai da ya zama siddiƙi a wurin Allah sannan kuma sai Allah mai da shi annabi sannan annabi idris wasu kun fi kitabi idris inna hukar na siddiƙan shi ma annabi dare haka annabi yusuf alaihi salam Allah ya tuffanta shi da siddiqanci yace yusuf ayyuha siddiq sannan a cikin al'ummatai wanda ta samu siddiqanci na na maryam Allah ta'ala ce ummuhu siddiqatun mamar annabi isa alaihi salam wato na na maryam ta kasance siddiqiya ce a wajen Allah sannan a cikin al'ummar annabi sallallahu waɗanda nassi ya tabbatar da siddiƙai ne su biyu ne sayyiduna abubakar da diyarsa na aisha radiyallahu anhu sayyiduna abubakar siddiqi sannan na aisha ma ya ce to wannan shine mataki na biyu mataki na uku shine shuhada shuhada waɗanda Allah ta'ala ya zaɓe su ya ba shi wani ya ba su wani matsayi na daba amma ko a kashe su a fagen fama na jihadi na musulunci ko Allah ya musu wata kyauta kana kan gadon ka amma mutum ya mutu a matsayin shahidi to shi kuma shahidi ba a gane shi sai an je lahira ko kuma annabi sama ya faɗa ya ce wani shahidi ne duk wanda manzala sama ba shi ya shahidi bane ka ce mishi shahidi wani ya mutu ka ce masa shahidi to kai ƙarya a yaƙi aka jefa jihadi ake na musulunci wani mutum yana ta abubuwa na burjewa yana ta kashe kafirai sai sahabbai suka aka gama yaƙi sai aka zo aka zauna ana fira sai sahabbai suna cewa wani ya yi shahada manzo su mai cewa ya sanar da ku ya yi shahada yana wuta an kashe shi a wajen yaƙi na musulunci da manzon Allah ta sama a cikin yaƙin amma munafiki ne manzo sun ce wuce yake munafiki ne wannan jihadin da ya zai ba dan Allah yi ba yayi ne dan a ce shi wane ne so da haka to tunda ya ce shi wane ne shi shi sa mun mai ba bada kaida ce wallahu a'lamu biman yuqatilu fi sabilihi Allah kada ya san wanda yake yin yaki dan shi yadda da hadari to wannan shine mataki na uku sai mataki na hudu shine manzilatu salah manzilatu salaha as-salihun kenan daga siddiqi shuhad siddiquna shuhada'u da salihuna waɗannan sune matakan waliyan Allah sune waliyan Allah to duk matsayin waliyi ba zai kai annabi ba babu babu waliyai duk waliyan duniyar nan dukkan sun ka hada su ba su kai daraja annabi bai ba amma akwai waliyyai su ne ko su zama siddiƙai ko su zama shuhada'u ko su zama salihuna mun gane ko su zama siddiƙai ko su zama shuhada'u ko su zama salihuna to su ne waɗannan matakan to kada ka ɗauki wani matsayin da ya wuce nasu da Allah ya ba su ka ba su fiye da shi shi kanshi annabi ka ba shi matsayinsa shi yasa manzo Allah ta sama ya ba da ka'ida ce la tutuhuni kama aqratin nasara ibn maryam walakin qulu abdullahi wa rasuluhu inma ana abdullahi wa rasuluhu ce kakku zake a game da ni wajen ya na ku bani matsayin da ya wuce na matsayin da Allah ya ba ni bawan Allah ne ko manzon Allah ne in kun tashi za ku ambace ni ku ce min rasulun ba, sannan ni abdullahi ni bawan Allah ne ko manzon Allah ne ba matsayin da zaka ba manzon sama fiye da wannan shikenan to balle kuma waɗanda ba annabawa ba ka kai ma matsayin kana istigaka da wanda yake ɗan adam kuma shi kanshi lokacin da ya shiga cikin bala'i bai iya ma kanshi komai ba kuma kai kuma ka shiga bala'i kuma kana kiran shi akwai bala'in da ya wuce wannan daidai lokacin da Allah ke ba da labarin cewa ta na gari سون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سنة استرجائي سنة مودة مولى ألاني إنا لله مولى ألاني وإنا إليه راجعون كم موجة ألا دام قوبة كم دي دي لوكة الكاشقة مصيبة كان كرا ولا دام أدم شقوى ابن آدم إنما شقوى الرحيم إلى الذي لا يرحمه ka shiga damuwa kana kiran ɗan adam to ka kai kukan wanda wanda bai tausayi kai kuma kana neman ya tausaya maka bai da tausayi kuma ka kai kuka wajen wanda ba zai tausaya maka ba Allah ake kira to wannan guduwi fi a wajen muta daukan mutane a ba su matsayin da ya wuce matsayin su. wannan shine asalin halaka kun san waɗancan da Allah ta'ala ya bamu labarin su ga sunan sunayen su wa qalu la tadhunna alihatakum wa la tadhunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa yauqa wa nasra wannan sunayen mutane ne na kirki sayyidina abdullah ibn abbas kamar da imam al-bukhari ya ruwaito a cikin sahihin sa yace sunayen mutanen kirki duk waɗannan mutanen da aka ambata mana kayan qabla nuhi sun kasance kafin annabi nuhu alaihi salam kafin Allah ya aiko annabi nuhu Allah ya halicci waɗannan mutanen kirki ne salihai tauhidi suka karantar wannan suna da majalisin ilimi suna raye tauhidi falamma matu da suka mutu aw hashaytanu ila abna'ihim sai shaytan yazo ya mai ƴaƴan wahayi yazo ya ce musu jiggina gumakansu a majalisosinsu kowanne na ga zaun na wadda ku ɗauki waddu ku yi gunkinsa ku yi mutum mutuminsa saboda ka amanta da shi ku ɗauki suwa ku ɗauki ya gusu ku ɗauki ya ku ɗauki nasu duk kowanne ku yi gunkinsa mutum mutuminsa a majalisinsa amma shaidan a lokacin bai ce a bauta musu ba saboda suna da ilimin cewa bauta ma wani Allah shirka kafirci ne kauce ma tsarin Allah ne sun san wannan amma sai shedan ya mantar da su cewa wannan abin da su ya sa su yi na sassaka gumaka hanya ce zari'a ce hanya ce mai kakkiya da za ta kai zuwa ga shirka su ba su bauta musu falamma matu da suka mutu to ubidu sai shedan ya zo ya ce to a bauta musu sai aka bauta musu jikokinsu ba su san su ba ba su san tauhidi ba ma nusiya al-ilmu ubidu haka Ibn abbas ya ce. da aka manta da ilimi falamma qala al-amadu wa nusiya al-ilmu ubidu da zamani ya tsawo ƴaƴansu da suka sassaka gumakan sun san su su ba su bauta musu ba amma sun yi bid'a bid'ar da suka yi ita ce ta sassaka gumakansu sun yi mutum mutumansu amma ba su bauta musu ba to da suka mutu ilimi kuma ya zama ba shi jikokinsu kuma ba su san tauhidi ba sai shaidan ya sake talalowa sai ya ce ah, wai kun san kusuwa waɗannan shi abu ah, mu san su ba mana ai ba kakanninmu ba ne a ah, mun san su kakanninmu ne ta ba ku san su ba ai dai yanzu buƙatar da kuke da ita wajen Allah to kakko roki in ko roki Allah Allah ba zai an samu ku ba ku kama kafa da su sadaka duk wanda cikin shi ya ciwo ya zo wajen su wanda talauci ya dame shi ya zo wajen su wanda yake da damuwa masu shi ba ta haihuwa ya zo wajen su wanda ya'yan shi suke mutuwa an haife su ya zo wajen su wanda kaza wanda kaza duk damuwa ka zo wajen su ka roka shikenan sai suka fara bauta musu to asalin shirkar kenan asalin shirkar kenan shi yasa gunki bala'i ne a cikin al'umma gunki ba yasa kuma malamai suke ganin hatta ƴan tsana ta yara su suna ganin ka aje a gida akwai malamai daga cikin magabata wanda su ba sa sauƙaƙawa ba su ba da sauƙi a game da ma yara a ba su wasa da ƴan tsana ba ko ƴan bebe ko cejis ɗin nan wasu ko malamai daga cikin magabata sun ce babu laifi a bai yara su yi wasa da su to waɗanda suka ce ka aban ma yara su su suna ganin saboda gudun fitina ne saboda gudun fitina ne gunki a cikin al'umma bala'i sharrin gunki ba karamin sharri ba shi sa kakka saka gunkin wani hotuna ma duk wanda hotuna a jajjera hotuna a ɗaki duk bai halasta ba ko hoton waye me yasa za ka manna hoton wani a ɗakin ka me zai maka me fa'ida hoton wani ka na hotuna ka na hotuna ga su nan duk abu a jajjera su ba shi da amfani to shine sai malam yake cewa fil ashkhas daga cikin matsalolin jahiliya matsala ta tamanin ittikhadu quburi anbiya'ihim wa salihihim masajida sun riki kaburburan annabawansu wa salihihim da mutanen kirkin su masajida a matsayin wajajen da ake bauta makabarta daban masallaci daban ba a haɗa makabarta da masallaci manzon su ne ce sallu fi buyutikum wala tattakhiduha qubura ku rika sallan nafila a gidajenku kar ku mai da gidajenku su zama makabarta kaga wannan hadisin yana nuna mana me ashe makabarta ba wajen ibada bane abinda ake yi a makabarta aje a bizna gawawwaci in za a shiga ayi addu'a in za a shiga ayi addu'a السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية shikenan sannan an shiga ciki babu laifi a musu addu'a Allahumma ighfir lahum warhamhum ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس babu laifi ka musu addu'a ko da hausa shi ke abinda za ka yi kenan a makabarta in gawa aka kai a rufe ta babu laifi a lokacin da ake rufe ta ai wa'azi yi wa'azi a tunatar da mutane domin waje ne zuciya tana da wata ɗabi'a in aka samu wata munasaba sai aka tunatar da ita abin da ke da alaƙa da wannan tafi haddacewa yanzu in ka zo kana bayanin mutuwa mutane ba su cika ganewa ba amma idan gagawa nan an kawo ta ana rufe ta an sa ta a kabari in kan tuna ba mutane cewa kowanne mu bai na jiran wannan matsayin ne to sai kaga zuciyar mutane ta fi kawo abu sabanin kila yanzu an je walima an ka kama mutane kayan dadi da waye shikenan sai ka zo kuma ka ce za ka yi wa'azi akan mutuwa ka bata walima walima ma ba za a ji ta da dadi ba sannan ba za a gane wa'azin ka ba a lokacin ba ba ba munasaba amma didi lokacin da ake tagawa a kabarin nan wasu idan su yi sharfe da hawaye zukatansu sun yi laushi to daidai lokacin sai ka jefa abin da kake son ka jefa so shi ke na sannan an gama kuma a tsayi a yi magawa addu'a a nema mata gafar. shi ke abin da ake a makabarta kenan amma a gina masallaci a kabari to wannan bid'a ce ta yahudawa da nasara lalacewar waɗanda suka danganta kansu zuwa ga musulunci kamar 'yan shi'a su suka fara yin wannan bida a cikin musulunci bida a gina kabari da masallaci kabarin wane shi kenan sai a masa masallaci kabarin wane sai a ce ga masallaci duk kabarin wani mutum sai a ce ga masallaci a masallaci masallaci malaman mazhabobin nan guda hudu ga baki da suka ce duk masallacin da aka gina shi a kan kabari akwai kabari a cikinsa to bai halarta kai sallah a ciki ba al-imamu abu hanifa kaulin sa kenan al-imamu malik kaulin sa kenan al-imamu ash-shafi'i kaulin sa kenan magana sa kenan al-imamu ahmad bin hanbal magana sa kenan suka ce duk wanda ya sallah a masallacin da akwai kabari to ya canza sallah sallah shi ba ta yi ba sannan kuma hukuncin musulunci bittifaqi haula'i al-a'immatil arba'a duk masallacin da aka gina shi akwai kabari a rusa masallacin shine hukuncin shi in akwai gwamnati ta musulunci to za ta rushe wannan masallaci ba masallaci ba ne ba a yin masallaci ne kabari kabari daban masallaci daban kabarin annabi sama ba a shi masallacin sa yake ba wani zai iya kawo wannan can gefe yake an haɗe shi da ta gefe da gefe ne sun yi makwabtaka shi ma kuma ba sabon manzan sama suke sai da sahabbai suka kare sannan aka samu Abdul Malik bin Marwan bin al-Hakam ɗaya daga cikin sarakunan Bani Umayya shi wannan aikin kuma tun a lokacin an samu su tabi'ai sun masa inkaya suka ce ba daidai bane a bashi yadda al-khulafa'ur rashidun suka bashi gidan na Aisha ana aka rufa annabi sama da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar to su da su da ya tashi Abdulmalik ibn Marwan zai fara da masallaci shikenan sai ya shigar da wannan ɗakin aka yi aka masa bangaren sa na musamman a gefe amma kuma yana jikin masallaci ne so da ka ba a gina masallaci da kabari kabari da baka saboda me saboda gudun fitina gudun fitina a zukata a je a riƙi waɗannan kaburburan wannan kabarin da ke haɗe da masallaci a daina bauta ma Allah a ji ana bauta ma kabari jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Husayn Zainul Abidin ya taba zuwa ya tarar da wani a masallacin a kabarin manzon Allah sama ya je wani wata farfajiya ta kabarin manzon Allah sama ya je yana addu'a ya ja shi yake cewa ka zo da abin da Allah bai ce a yi ba annabinsa bai ce a yi ba sahabban manzalin sama ba su yi ba jikan manzalin sama ne ya ce ba na baka hadisin da na ji daga babana ba wato Hussein shi kuma ya ji da kakana wato Ali radiyallahu anhu ma shi kuma ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk inda kuke ku mini salati Ka inna salatakum tablughuni ni kuntum da inda kake kama annabi sama salati Allah zai kai ma annabi sama salatin nan Allah zai ji yadda annabi sama salatin nan cewa kaiwa na kama annabi salati kuma sai Allah ya maka annabi sama ya maka shaida sannan kuma Allah subhanahu wataala ya baka lada cewa kama annabinsa salati saboda ina dalilin da zaka tafi hajji wani ya ce maka ka gaida masa da annabi ya gaishe shi duk inda yake Allah na kai masa kada ka karɓo shi ga kowa duk wanda ya baka ma ka yaga za ka samu lada ka yaga ka kona haka za ka je ka ga mutane suna jefa takardu wai an ba su sako wai su kama manzo Allah ta sallama wannan akwai jahilcin da yake wannan wallahi har yau ana yi ko kuma kawai shi wani kana can kaji hajji shi wani ya kira ka ina fa da sako za ka zama zai ce ka sai mai jallabiya ne jallabiya ba zai zai zai so ko kuma in ɗalibi ne ce ka siyo mishi littafi ko akwai littafai a can masu kyau a'a wai wai wai ka isa mun fa da sako na wajen wa wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kan wani abu kamar wani wata diraba fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum duk inda kuke kuka mu annabi sama salati salatin sa na zuwa so da kada ayi yi a wajen mutane ƙetare iyaka a ba mutum matsayin da ba na shi ba har a kai matsayin da za a bauta masa to kaga shine karshen halaka mafarin halaka a rika jin an shi shi kawai ya kai wani mataki na ƙarshe duk abin da ya ma daidai ne baya kuskure shi ana na ana na shi kenan sai a dauke shi kaga an kai shi matsayin annabi daga nan kawai sai a mafara bauta mushi ya rika halasta ma mutane na umarta su da bauta bautar kafirci su kuma suna jin sa kuma ba wanda ya isa ya hana an riga an juya zuciyar mutane an sa musu bala'i shi kenan mutane sun halaka shi yasa kada kada a yi zuburi a game da mutanen game da mutum kowa a bashi matsayinka kowa a bashi matsayin shi ka mai da ka ba mutum matsayinsa a matsayinsa na bako duk wani dan adam ka girmama shi wala kad karramna bani adam duk dan adam yana da kima in ya zama musulmi ka kimanta shi kuma ka so shi shi wancan kafirin kimanta su ake yi ba za ka zo ka kafiri ko shi kenan sai ka bangaje shi ba wanda ya taka ba wanda ya sa ka kimanta su a matsayin shi na ɗan adam amma ba ka san shi a zuciyarka in ya zama musulmi to yanzu za ka kimanta shi kuma kana san shi in ya wuce matsayin musulmi kawai ya zama malami to yana da wani matsayi na girmamawa da za ka ba shi na musamman fiye da yadda za ka girmama sauran musulmai ko a ce mahaifinka ne ko shugaba ne waɗannan suna da matsayi na daban ko dattije ne to yana da matsayin da sauran mutane ba su da shi shi ka girmama shi amma ka ji a zuciyarka cewa zai iya kuskure zai iya aikata abin da ba haka yi ba in ya yi ne bai sani ba ka tunasar da shi in kuma kana ganin ba za ka iya tunatar da shi ba kila ma ya mutu ka roƙa masa Allah ya gafarta masa shikenan in ka ɗauki wannan za ka huta ka zauna lafiya ka zama kana da salimiyar aƙida lafiyayya aƙida kuma ka koma wajen Allah lafiya amma in ko ka wuce haka kana ganin wasu suna da wani matsayin da ya wuce na ka ɗauke su a matsayin malamai ko kuma mabiya Allah kana ba su matsayin annabawa haka ba su matsayin ubangiji a zo ana bauta musu to shi kenan mutum zai gane kuransa Allah maɗaukakin sarki ka shirya da ka yi albarka a cikin rayuwarmu a tsare mu daga fitinu na zamani tsare mu daga fitinan aqida da na dabi'u sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi ina yi wa malam fatan alheri tambayoyi na su ne mutane mutum ne bai damu da yin sallah ba har ya kai wani mataki na shekaru to yanzu ya tuba ya dawo yana yi malam shin dole ne sai ya rama dukkan waɗanda bai yi ba a can baya kuma ta yaya zai rinka rama ba a'a ba sai ya rama ba abin da zai iya mutum da ya tuba ai ba zai ba a san lokacin da zai iya rama ba shi ya tuba Allahu amma sala abin da ya a baya Allah ya yafe masa in dai daga cikin tuban gaske yi amma ba tuban gaske yi ba to kuma shi ke nan wannan shi ya sanin makansa amma in tuban gaske yi to shi ya ci gaba da yi ya ci gaba da riƙe sallah da kuma koyon yadda ake yin sa da kuma ƙara na domin can da a samu tasgaro to yanzu kai ya tsaya kawai a farillai bayan yi sallar farilla kuma ya riƙa riƙe nafila musamman rako'i goma sha biyu a rana ya biyu kafin asuba raka'atul fajr kenan sannan ya biyu kafin azaha ya biyu bayan azaha sannan ya biyu kafin la'asar sannan ya biyu kafin magariba ko bayan magariba sannan ya biyu bayan sallar ishayi. ya rike wannan sannan kuma inda yadda zai iya yi ya ƙara da ƙiyamin laili ko da raka'a ɗaya ce ya tashi yi da daddare ko kuma ya raka'a uku mun gane to shi ne wannan malam mace ce ta girma har da har har da hayyafa amma bata taɓa yin wankan janaba to Allah ina take kuwa Allah shi ne to malam menene makomar ibada? to yanzu in ta ji ta gane sai ta ci gaba da yi abubuwa ne na jahilci abubuwa ne ga su mutane duk hatun da ake wasu ba su ji sai da daga nan sai ta tuba in ta tuba a karantar da ita kuma sai ta zo ta ci gaba da yi ai ba za ka ce sai ta rama da ta yi baya ba yanzu tun da yanzu ta gane to shi kenan sai ta gyara ta riƙa yi sannan kuma ta yi gaba Allah shi kyauta malam yaya yanayin mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi yake zai iya kasancewa mutum yayi mafarkin ya gan shi amma kuma ba shi din bane ka san malam akan ce shi dan baya zama a mafarki a siffar shi eh wannan ya sha bayani kan al Hajar ya bada amsa a cikin fatul baya yace farko manzon Allah yana magana da sahabbansa da suka san annabi sallama ido da ido amma kai da baka san shi ba shi nan zai iya zuwa ya zo ya kawo maka ƙarya ya ce shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama amma sahabbai manzon ta san ba shi ba zai iya sufantuwa da shi ya zo ya ce musu shi ne shi ba amma mu yan baya da bamu san shi ba to shi zai iya zuwa ya yaudari mutum ya ce shi ne a nan ƙasar aka yi na karanta a jarida na taɓa faɗa muku aka ce wai wani wani ya mafarki ya ce wai ya yi mafarki wai ya ga annabi da ilabin ilabin wallahi a nan ƙasa aka yi wannan kuma ba da daɗewa ba ya aika jarida yana tambaya aka fassara masa mafarkin aka ce wannan na nuna masa gaskiyar da'awan malam kenan malam na da ilabin ilabin so da ka shi ma yi mafarki ya ga manzon sun wai manzon sama ke da zane wanda manzon sama ya ce la'anallahu wal walmustawshima Allah ya tsine ma mata masu zane sana'arsu ta zane da waɗanda suke zuwa su je a musu zane zane haramun ne a musulunci sun naka ce annabi na da zane kaga wannan ya ga katotan shedan katotan shedani ya gani shi yasa manzon su suma tun a can da in ka zo ka ce ma malamai tabi'ai almajiran sahabbai in ka ce ka ga manzo Allah sun sama a mafarki sai ce to siftu kama ra'aita siffanta shi kamar yadda ka gan shi duk an san siffofin manzo Allah sun sama an rubuta a cikin ash-shama'il muhammadiyya akwai littafin da aka rubuta da suke bayani akan siffa annabi komai har adadin gashin farin gemunsa inda furfura ta fito masa tsakanin kanta da gemunsa sai da aka fito ko guda nawa har an sanya yake komai sai da aka yi bayani sai kana zuwa ka ce gashi yanzu misali mutum ya farki zai ce ya ce ya ga manzo Allah wasallam sai ya ga shi ce ya ga wani sharbe ban mutum to ta shafi ku zai ce ka ga shi dan katutu sharbe dan shi dan ka gani ba Allah Allah ba sharbe be bane ko ko mutum ya ce ai ya ga wani mutum dan wada ya ce ya kace ka ga shi dan a cikin shedanu akwai wadanni to ka ga wani dan wadan shedan ba annabi ka gani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya shiga cikin dogayen mutane ba za a ga sun kera shi can ba sannan in ya shiga cikin gajeru to ba za a ga kuma ya wuce su sosai ba ya kera su an ne manzo Allah ta sallama tsaka tsaki yake sannan sai mutum ya ce to ya ka ganshi kuma sai ce ai ya ganshi baki ta sha'udhu billahi shedan ka gani ko ya ce ya ganshi ya ganshi jajajar kamar bature ta ce a ba shi ka gani ba manzon sama ba kamar bature ba manzon sama fari ne farinsa irin na larabawa ba irin na ba jan turawa ba ya kaga gashin shi ta ce ai ya ga gashin manzon sama a mammarɗe irin gashin yan kenya ta ce a'udhu billah kaga shedan baki bakin shedan ka gani so daga annabi sallallahu alaihi wasallam shedan baya kama da shi amma me shedan zai iya zuwa maka kwakwalwar ka ce shi shine shedan shine annabi sallama sannan bayan an gama wannan ko da mutum ya siffanta manzo saman yadda ya ci ya ci wannan duka shikenan sai sai kuma sai ya ce ai kuma ya bani ya ce kullun da daddare raka raka'a dubu daya sha'uzu billahi shedan ne shedan ne shedan ne yazo ya ganka ya zai manzo sai ya baka wata a dubu ɗaya mai wanda bai ba su habbansa ba in mutum ya mafarki ya ce manzo sama ya ba shi wani abu to za a iya kallon wannan abu idan aka ga wannan abun dama yana cin addinin Allah da sama sai a ce to shi kenan wannan na ƙara gaggata maka abin da kake yi ne na ibada ka ci gaba da yi wannan bishara ce ta kusa kusa cewa akan daidai kake amma idan mutum ya ce to ga wani sabon abu fit an bashi kato <laughs> wannan shi dan ne zai bashi bayan annabi sama ya rasu to ba kuma wani sako da za a zo a sake ba wani saboda Allah ka shiryatar da mu Allah ka tsaye da mu akan daidai Allah ka tsaye da mu akan gwadabe madaidaici ka tsare mu daga talalabiya ko karkacewa Allah subhanahu ta'ala kada kashe mu muna musulmai Allah madaukakin sarki ka bar akan tafarkin da ka yaddan mu annabinka da sahabbansa da mutanen gidansa Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwar mu ya shiryatar da zuriyarmu mu shugabannin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya musu jagoranci ya dora su akan daidai ya sa su zama alkhairi ga ƙasa da bayi ga baki daya Allah madaukakin sarki ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu damuwa da tashin hankali da yunwa da yaƙe-yaƙe da kashe-kashe Allah madaukakin sarki muna roƙon ka kau da su a cikin wannan ƙasa tamu ka ci gaba da saukar da albarka a cikin wannan ƙasar tamu da kuma ƙasashen musulmai gabaki ɗaya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh